assalamu alaikum masu kallon mu barkan mu da sake saduwa a cikin shirin siyasar mu a yau shirin da tashar ikara 24 take daukar nauyin kawo muku yau a cikin shirin namu za ku ji cewa yau 20 ga watan hudu shekara ta 2024 shugaban hukumar noma na jihar kaduna wato muhammad rini ya kawo shiri na musamman don bunƙasa harkar noma ƙaramar hukumar ta ikara da ma sauran ƙananan hukumomi duk da cewa ba wannan ne shirinsa na farko da ya taɓa kawo wayankin ba mun tattauna da kaɗan daga cikin waɗanda suka tsindima tsindim a cikin wannan shiri na harkar noma ga ne wakilin tashar ismail hamza ismail presdo a ɗakin taron gabatar da kanka ga masu kallon to mai magana shine alhaji isa muhammad ikara mun samu ana ta gabatar da shiri na musamman akan harkar noma menene wannan shiri ya kunsa to wannan shiri ya kunshi waɗansu abubuwa na bunƙasa wato harkar noma na jihar kaduna gaba daya wanda malam muhammad rili ya turo da shi domin a tabbatar da an inganta harkar noman masara da shinkafa da jinja da sauransu amma yanzu an soma yin na masara ne saboda wannan za a soma da masara ne za a ba taki za a ba insecticide wato maganin feshi sannan za a ba injin feshi sannan kuma za a ba shi kansa irin masaran ingantacce wanda yake za a raba domin manomanmu su samu amfanuwa a matsayin cewa kamar an ba su wani tugomishi ko kuma bashi daga baya za su ba da dan wani abu daga cikin abubuwan da a basu bashi ne kenan eh ba za mu iya kiransa bashi ba tunda an ce ne kamar a ce an baka naira ɗari ne kawo naira hamsin ko kuma kawo naira talatin wannan shine kaga ba za ka iya kiran bashi direct ba wannan shine abin da ake so a ma manoma domin a inganta harkokin noma a karamar hukumar ikara wannan shine abin da yake akwai wa ya kawo shirin a wanne ya kawo shine shugaban hukumar noma na jihar kaduna wato malam muhammad rili wato gm of kada shine yake ta turo wannan alkairai zuwa ga manoman jihar kaduna gaba daya kuma alhamdulillah ya tuna da iyayensa dan karamar hukumar ikara nan ma ya turo domin a inganta harkokin noma a karamar hukumar ikara shi wannan shi ne iya kwariyar karamar hukumar ikara ne ko akwai sauran duk wata local government da muke da ita a jihar Kaduna guda 23 a yanzu haka ana nan ana tantance manoma domin a tabbata an inganta harkokin nomansu. su akwai ward akwai ward a karamar hukumar ya kara har da su a ciki akwai ward ward guda goma da muke da su duk goma din nan kowanne ward akalla a kasar an ɗibi mutane kusan mutum talatin wanda za su amfana da wannan harkokin noma da ya kawo wannan karamar hukumar Ikara dukansu za a kai masu wannan abubuwa kuma a yanzu ma duk suna nan za a yi capturing ɗinsu za a yi screening ɗinsu daga nan za a yi ƙoƙarin kuma a kawo musu kayayyakin noma domin su inganta harkokin nomansu. shi wannan eh, muhammad ali akwai al'umma suna ta korafe korafen cewa yana kawo program da yawa karamar hukumar ikara sai dai iya yankin shi na hayin yana iya kadai nan yake yake wakilta kuma su yake danka ma komai a hannunsu baya jan al'umma na cikin ganin ikara ya raba musu irin wannan dama gaskiya ne wannan magana a wannan magana gaskiya ba gaskiya ba ne tunda wannan ansa a fili take kai da ka zo ka ga mutanen da a tara su ana yan hayin mugina ne Bayan hayin mugina ba ne kaɗai mabambanta ward ne a tara a wannan waje kuma dama in ka ji ana gaya maka magana ko mai daɗi ko mara daɗi musamman mara daɗi ma yan gaya maka ita alheri ne ka kawo in ka kawo tsaya ba wanda ya san da kai saboda haka da ake cewa hayin mugina hayin mugina hayin mugina ba ita kaɗai ake ba duk sauran lunguna da sako na garin ikara da kuma lunguna da sako na karamin hukumar ikara ba inda alheran muhammad rili baya a tura shi ba inda ko baya zuwa wannan shine abin da yake faruwa ko ina muna tura wannan alherai kuma yana zuwa kuma suna godiya to amma ka riga ka sani a koda yaushe idan kana al'amuranka za ka samu idan ma ba a maka cakulkula ai ba za ka ji daɗin abun ba a ce ka cika kaza ka yi wannan ka yi wannan ai alhamdulillah sai ka ji daɗi dan idan ba a maka wannan ba ai ba za ka samu daman ma da za ka ji karfin bari ka ƙara ba wani cakulkulin zai yi dan Allah zai faɗa maka ne domin ka gyara sai ka tsaya ka tantance in ka gaskiya ne sai ka gyara wani kuma ba zai yi dan Allah ba zai maka ne domin ya bata ka wannan kuma sai ka ce wa yazu billahi Allah ya tsare ka daga sharrin ta irin waɗannan mutanen wannan shine abin da yake akwai sunana Haruna Abubakar Lebo Malam Haruna mun same ku kuna ta gabatar da shiri na musamman akan harkar noma yaya shirin yake wannan shiri ya taso ne daga asalin African Bank Union gamin gwiwa da gwamnatin tarayya sannan kuma akwai tallafi da gwamnatin jiha ita ma ta sa nata a ciki domin bunƙasa harkokin noma na 'yan jihar kaduna ta yadda su manomanmu za su dogara da kansu a sami sauƙi na talauci a kuma sami abinci wadatacce a ƙasa da kuma rage ayyukan yi ga 'yan ƙasa wannan yasa al'amari na gwamnatin jihar da tarayya da kuma su african union suka ga ya dace da su zo da wannan arziki na yadda al'umma za su samu su dogara da kawunansu a samu kuma sauƙin talauci a ƙasa domin kuma samun wadataccen abinci ta inda al'umma za su iya dogara da kawunansu wannan shine shirin da kwazon zo tare da mu muna yi a nan kuma wannan shiri DG na agricultural development agency wato uh, Muhammad Rili shine ya kawo mana shi nan domin ganin al'umman wannan yanki sun shiga an dama da su wannan shine a takaice shi wannan shiri menene fa'idar shiga al'umman karamar hukumar eh fa'idar shi shine za a ba da taki za kuma a ba da maganin feshi za a ba da ainihin shi kan kanshi abin fesawan kuma za a ba da iri domin al'umma su je su yi noman kuma in sun yi noman gwamnati za ta zo ta duba ta ga abin da ka noma a ciki shine za ta cire daga irin kayayyakin da ta baka ragowan ya zama naka ka je ka amfana da shi domin ka san irin hidindimin da za ka yi na ainihin rayuwarka ba kyauta ba ne kenan eh wannan shiri kusan za mu ce kyauta ne ba kyauta ba don wani daga cikin fasanta ne kaɗan gwamnati za ta iya ta taimaka maka eh, ta ɗauka ta baka domin ka je ka bunƙasa nomanka don ka dogara da kanka ka kuma ainihin bunƙasa harkokin nomanka ta inda za ka iya dogara da kawunanka ba tare da ka dogara da kafa wani ba. Wanne farin ciki kake da wannan shiri? Gaskiya muna matuƙar farin ciki domin wannan shiri abu ne wanda yake mun daɗe daban da mu sami irin shi sai ta sanadiyan wannan shi DG namu wato Muhammad Rili da Allah ya nufa ya kawo mana shi domin mu samu mu eh, dogara da kawunan mu mu kuma samu arziki wallatacce a cikin wannan yanki namu. to mun gode eh da farko za ki gabatar da kanki ga masu kallo Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sunana Salamatu Dauda Ibrahim Director Women Affairs Campaign for Muhammad Rili Organization. Salamatu mun zo samu ana ta gabatar da shiri na musamman akan harkar noma wanda eh, DJ Muhammad Rili ya kawo karamar hukumar Ikara wanda irin farin ciki zakin. to alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ko a iya haka aka ban mu mun gode ma Allah bukatan maji haji sallah mun fito mun tallata a san da ba kowa ya sani ba mun yi iya bakin kokarin mu mun fito mun yi talla kuma mun siyar tunda a da ba kowa ya san wannan kujera ba amma yanzu alhamdulillah cikin ikara ta ko ina birni da lungu da sako kowane ward a cikin ikara ba wanda bai san kujeran kada ba amma mu a dama ko ni akan na yanka ce min menene office din kada ban san shi ba amma yanzu turu gm muhammad aminu reli ni na amfana kuma na amfanar a da ko da irin wa'annan activities din sun zo ba lallai a sa mata ba amma alhamdulillah karkashin jagoranci na duk inda aka ce a zakulo mace ɗaya biyu zuwa uku muna kokarin mu tsintsinka mu ɗauko mata su masu amfana akwai mata a cikin wannan shirin wanda suka amfana da shi sosai sosai daga hawan gm kada zuwa yanzu alhamdulillah ba abin da za mu ci don akwai macen da da tun da take a rayuwarta ba lallai ta taba kama naira dubu hamsin kyauta siddan na kanta ba amma kama daga lokacin tallafin alkama zuwa yanzu gaskiya mata suna cikin alkhairi dumu-dumu don mun shaida akwai wanda sanadiyan haka sun samu jari mai kyau nasu mun gode sunana salisu ibrahim abubakar salisu ibrahim wanda farin ciki za ka yi ga wannan shiri da ake yi na harkar noma a gaskiya farin ciki ba ma zai misalti ba duba da halin da ake ciki dama a ƙasa ko in ce a duniya baki ɗaya na diman ɗin mutane yanzu gaba ɗaya mafi mahimmanci shine abin da ya shafi harka abinci samar da shi da sarrafa shi da ci kuma sai gashi wannan program din ya shafi wannan abin gaba ɗaya samar da abincin da sarrafa shi da kuma inda mutane za su samu su ci su koshi domin gudanar da ibada ma inda ya kamata kana ɗaya daga cikin wanda suka samu wannan dama ta wannan shiri insha Allah ina ɗaya daga ciki duk da dai kayan bai riga ya sauka ba amma dai ina daga ciki insha Allah wannan shirin wannan shirin ya zo tun daga kungiyar raya kasashen afirka gaba daya haɗin gwiwa da ita gwamnatin tarayya saukowa zuwa gwamnatin jiha ƙarƙashin kaduna state agricultural development agency wato kada wacce malam muhammad rili yake jagoranta ta a kaduna state yanzu haka ranar ne da ya kawo wannan shiri ga garman kuma ya kara eh kace ranar ne ya kawo wannan shiri yawwa duka koma ina ka ganshi ba laile karamar hukumar ikara kadai ba duk inda ka ganshi a kaduna state jagoranci ne na muhammad rili sai dai da ike shi zuciyar shi wata kala ce irin ta daban yakan fifita komai karamar hukumar shi fiya da sauran ƙananan hukumomi idan ya samu damar haka gode. menene sunanka a sunana na honorable nasiru sabitu ikara tsohon dan takarar kansila na mazaɓar ikara wata honorable mun samu ana ta gudanar da shiri na musamman akan harkar noma wanda irin farin ciki za ka yi so alhamdulillah muna farin ciki kuma muna godiya da gwamnatin jihar kaduna da su ɗauko ɗanmu kaninmu yayinmu wanda ta ɗauko shi ta bashi dama ya zama janar manaja na kada kuma yake kawo ma al'ummar jihar kaduna ci gaba a bangaren noma kuma ya asasa noma a jihar Kaduna so da haka wannan abun farin ciki ne ga dukkan al'ummar karamar hukumar Ikara da ma al'ummar jihar Kaduna gaba daya domin mun samu jajirtaccen matashi haziki dan boko mai tunani mai son ci gaban al'ummar jihar Kaduna a bangaren noma kana ɗaya daga cikin wanda sunan ya fito a wannan harka ta noma eh ina ɗaya daga ciki insha Allah wannan irin farin ciki to na farin ciki da har Allah ya sa mu muka tsinci kanmu a ciki kuma muna fata insha Allah rabi gwamnatin jihar Kaduna za ta tallafa mana za ta ba duk gudunmuwa da za ta bada bangaren noma don ciyar da jihar Kaduna gaba ta kasa baki daya mun gode